hakkin sarki tun zamanin da har zuwa yanzu lura da jama'arsa da zaman su lafiya da kiyayewa lafiyarsu da ƙoƙarin cin gaban jama'a tasa zuwa lokacin har zuwa lokacin zamani na yanzu kuma ko da wani lokaci aikin sarki ne ya sa mutanen ƙasarsa yadda za su ci gaba tare da zamani shine babban aikin sarki da shi da duk mataimakansa 'yan majalisarsa da waɗanda ke taimakonsa aiki na yanzu aiki na na yanzu da yadda yake da lokacin da turawa suna nan ya sha bambam kaɗan yanzu ni ina cikin gwamnatin najeriya ta arewa wannan ya ba da dama gare ni in ba da shawara ga gwamnatin najeriya ta arewa irin abin da nake gani yanda mutanen ƙasar najeriya ta arewa za su zamna lahiya ko yadda za su ci gaba to tun cikin shekara biyar da samun mulkin ƙasar najeriya baki ɗaya ni abin da nake gani lalle lalle samun mulkin kan ƙasar najeriya baki ɗaya ya jawo mata cin gaba da ƙarin arziki fiye ga da wannan babu shaka mun ci gaba mutanenmu sun samu arziki fiye gada wani abu wanda zai sa mutum ya ce bai ji daɗin wannan ba ba wani abin da zai sa mutum ya ce bai ji daɗin wannan ba sai dai bambancin ra'ayi na jama'a kurum shi kadai amma ban da shi jimlace ƙasar najeriya cikin shekarar nan biyar ko shekara goma lallai ta ci gaba kwarai da gaske mutanenmu sun samu arziki mu kuma mun yi arziki